Hatsarin jirgin sama mai saukan angulu ya halaka mamallakin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City tare da ma'aikatansa guda biyu da matukin jirgin saman da fasinja guda. Hatsarin ya faru ne a ranar Asabar yayin da matukin jirgin saman ya kasa shawo kanta bayan ta kwace masa a lokacin da yake kokarin sauka a wajen filin wasa na Kings Power. da yammaci don zuwa kallon wasan da kungiyar ta Leicester City ta yi da abokiyar hamayyarta West Ham a gasar Premier League na bana mako na goma inda aka tashi a wasan can Jaros ɗaya da ɗaya. Jami'an 'yan sanda na garin Leicester City sun ba da tabbacin afkon hatsarin inda suka ce hamshakin mai kudin ya mutu ne a wannan hatsarin tare da wasu mutane guda biyu mai suna Miss north sara da kuma matukin jirgin saman tare da waɗansu mutane matukin jirgin sama mai suna eric swapa an bayyana shi a matsayin tsohon matukin jirgin sama wanda ya shafa sama da shekaru ashirin yana aiki da jirgin sama shi kuwa hamshakin ma mallakin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City wanda shi ne yake mallake da ita ɗan shekaru 60 da haihuwa ya mallaki kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne a shekara ta 2010 akan kuɗi fan miliyan 30. inda a ƙarƙashin sa ne ƙungiyar ta Leicester City ta samu babban nasara na lashe gasar Premier League na ƙasar Ingila a shekara ta 2016. A wata sanarwa da ta fito daga ƙungiyar ta Leicester City ta nuna damuwarta kwarai da gaske kuma ta ƙara da cewa tana tare da iyalan mamacin da shi kansa mamacin da waɗanda hatsarin ya rutsa da su a zuciyanta tamkar suna raye. a nata bangaren hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta kasar ingila fa ta bakin shugabanta mr william ya ce mutuwar wannan shanshakin mai kudi wata babbar hasara ce a bangaren wasan kwallon kafa duba da irin gudumawar da yake bayarwa a lokacin yana raye iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya